أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin 20 da biyu ko ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru arba'in daidai mun hadu a cikin wannan masallaci na nurul islam don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi mai suna sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibnul fauzan ya yi masa sharha muna yi musu addu'ar alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahmarsa. ya sa da mu da su mahaɗar mu jannatin firdausi da rahmar Allah In sha Allahu matashinmu zai kasance a farkon shafi na ɗari da 157 gabar karatu ta hamsin da tara. Ƙalal muallif rahimahullah wa kullu shay'in mimma awjaba Allahu alayhi al-fana'u yafna yace duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarawa wa karewa to zai ƙare. duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi don ya ƙare, to fa zai ƙare. babu wanda za a yo shi don ya ƙare kuma ya dawwama illal jannata wan wal arsha wal kursi was sura wal wal laisa yafna shay'un min hada yace komi da kowa za su zo su kare illar aljannata wan sai dai aljanna da wuta su kam suna nan wal arsha wal kursiyya hakanan al arshi da kursi su kam suna nan wasura da kuma wannan kafo da aka tanada don busa walƙalama da kuma wannan alƙalami da Allah ya halitta wanda da shi aka rubuta dukkanin abubuwan da Allah ya ƙaddara tun daga farko har ƙarshe shi ma wannan alƙalami yana nan wallauha haka allon lauhul mafuz laisa yafna shay'un min hadha yace babu abun da zai kare daga cikin wa'annan da muka lissafa aljanna wuta al'arshi kursiyu su alƙalam allau wa'annan gaba ɗayansu ba abin da zai kare a cikinsu abadan har abada su kam suna nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan sun ƙare sai a sake tada su shi ne anan imamul barbahari ya ce summa yab'athu Allahu al-khalqa summa sannan sai Allah ya sake tayar da halitta alama amatahum alaihi yawmal qiyamati a bisa yanayin da aka karbi rayukansu da haka za a tashe su yau malkiyamati ranar tashin alkiyama wanda aka karbi ransa da imani a tashe shi da imani wanda aka karbi ransa da kafurci ko shirka sai a tashe shi da kafurcinsa da shirkarsa koko da bidiyarsa hakanan za a tada kowa a bisa yanayin da ya mutu wa yuhasibuhum bima sha'a sai kuma a yi musu hisabi da irin abun da ya so fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a a yi aljanna da su wasu jama'ar kuma a yi wuta da su Allah ka tsare mu da shiga cikin jama'ar ‘yan wuta, Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a tura mu zuwa gidan aljanna. tare da mala'ikun rakiya a wa ya ƙuru lisa'iril halki min mallam yukulab sai a gaya wa dukkanin wata halittar da aka halitta don ƙarewa wacce ba a halicce ta don ta dawwama ba domin dabbobi ba ina nufin ba a tashe su don su dawwama ba dabbobi kwari ba za a tashe su ranar tashin alkiyama don su sake dawwama ba a don a yi musu hisabi duk wacce ta yi zalunci a rama sannan sai a maida su turbaya amma ɗan adam da aljan su in an tashe su za su dawwama kun gane gabar shine ce wa yaqulu lisa'iril khalqi sai ya gaya wa dukkan halittar da mimman lam yukhlaq lil baqai daga cikin halittun da ba a halicce su ko kuma ba a tashe su ba a halicce su don su dawwama ba kuma ba a tashe su ranar gobe kiyama don su sake dawwama ba bayan an tashe su an musu hisabi sai a ce da su kunu turaban ku zan ƙasa sai su koma ƙasa wannan fa ita ce ranar tashin alkiyama da kuke ji ana faɗi kamar yadda kuke ji ana ba da labarin to haka wata ran za mu tsinci kanmu cikin ta ku dubi maganar shi imamul barbahari idan muka shiga asharhu yace wa kullu shay'in mimma awjaba Allahu alaihi fana'u yafna duk abinda Allah ya wajabta cewa zai kare to fa zai kara ko kana tsammanin rayuwarka da Allah ya yanko maka yace wata rana za ta kare ba za ta kare ba kwanaki nawa aka yanka maka yanzu ka kwana nawa yanzu saura nawa watakila kwanakin da suka rage ba su kai wanda suka shuɗe ba to tun da kaga har masu yawan sun shuɗe me zai hana kaɗan ɗin shi ma ya ƙare buhu ne aka buɗe shi mai kwano arba'in sai aka ɗebi tiya talatin a ciki sai a ce sauran kamar wannan za a fafata? eh? in za ka fara nema hanyar da za ka bi ka auno kawai ka fara nema ta wace hanya za ka bi awo ya zo eh to fa haka rayuwar take duk abin da aka ce zai kare to fa zai karan a kwana a tashi wata ran sai ka ji kit numfashi ya yanke sai a fara canja sunan kamar gayi oh nan fa muka taba zuwa da marigayi wani nan fa wata rana marigayi wani yake ce mana nan fa shikenan aikinka na sharri ko na alkhairi sai a rika danganta maka shi a matsayinka na wanda ya riga tafiya Allah ya samu bar alkhairi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a cikin littafinsa kullu man alaiha fan duk wanda yake kan doron ƙasa zai ƙare sai wa wa ya baka waje rabbika zil jalali wal ikram wanda kawai zai wanzu sai zatin ubangijinka ma'abocin girma da ɗaukaka kullu khalqi dukkan halittu yafnau za su kare wala ya illa Allah azza wa babu wanda zai saura sai dai Allah mai girma da ɗaukaka. wa fi su subhanahu wa ta'ala cikin faɗinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan rai mai ɗanɗanar mutuwa ce. ashe babu wata rai da ba za ta ɗanɗani mutuwa ba in dai rai ne aka halitto ta tohe ta ɗanɗani mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut wa qawlihi azza wa jal wa nufiqa fi sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka yi busa a cikin wannan ƙaho, fasa iƙa man fi samawati wa man fil duk waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai suka faɗi suka some gaba ɗaya aka cire rayukansu. Illa man sha Allah sai wanda Allah ya so shi da wanzuwa ne kawai a lokacin za ka same shi wanze. amma wannan busa ba ta barin komi sai waɗanda Allah ya keɓe su ya ce su ban da su wanda Allah ya so su da wanzuwa a lokacin su ne kawai za a same su wanzansu wannan kamar an yi fa lokacin yana tafe ma'anar illa man sha Allah ai abin da yake nufi qalu ma'anahu abin da ake nufi da illa man sha Allahu al mala'ikatu aw al hur fil janna ana nufin waɗanda kawai ba za su mutu ba mala'iku da hurul aini matan gidan aljanna su ne waɗanda lokacin su ba za su mutu ba don busa ƙaho mala'ika bai faɗuwa don an busa wannan ƙaho matan aljanna ba su mutuwa don an busa wannan kafu su ne ma'anar illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so su da wanzuwa a lokacin su ne kawai za a same su wanzazzu Allahu ta'ala a'lamu to ku duba wannan ibara da kyau aka ce rana za ta zo ta yi busa ɗaya kowa a ƙane babu wani basara ke da zai saura ko wani mai mukami ko mai matsayi fa duk wanda aka halicce shi in ba mala'ika ba lokacin zai faɗi ya ƙane ya bushe ya sandare ya zan babu duk wata dabba duk wani ƙwaro duk wata halitta sai waɗanda Allah ya so su da wanzuwa su kaɗai ne za su wanzu sannan kuma ba ɗan adam a ciki ko ma dai da waɗansu ne waɗanda ba a ambata ba dai ba dai ɗan adam a ciki cikin waɗanda ba za su mutu ba ashe duk yadda ka kai ga samun mukami ko matsayi karka yi tinkabo da shi don ba ka wuce a yi busa ɗaya ba kawai ka ƙane ka ɗauka cewa akwai mahalicin ka sama da kai kuma yana da buƙatar adalci a wajenka kuma baya son zalunci kuma da abun da ka yi da shi za ka tar da ubangijin naka don haka sai ka san matakin da za ka ɗauka wa rayuwarka ta gaba wanda farkonta gamuwa da ubangijinka ya ma hisabi akan abun da ka aikata a rayuwarka a matsayinka na talaka ko matsayinka na basarake mai mukami mai matsayi ko ko a matsayinka na marashi ko a matsayinka na mai kuɗi a matsayinka na lafiyayye ko matsayinka na marar lafiya a matsayinka na kakkarfa ko a matsayinka na raunananne wannan ya kamata ka ɗauka wa kanka lazimin kula da rayuwarka ya zan yi in sadu da mahalicci na salum alu ya zan yi in tsira ban je gaban Allah da shirka ba ya zan yi in tsira a cikin ibadata ta zamanto babu bidi'a a ciki domin in samu amun hisabi kyakkyawa domin ibadar da babu ikhlasi cikinta sannan babu mutaba'a a cikinta ba a auna ta a matsayin ibada mutaba'a shine tabi sunna mutaba'a yanda manzon Allah ya ce a yi haka kai ko yanda yayi haka kai amma ko da ka yi ƙoƙari a ibada in aka tarda ta saba da na karantarwar manzon Allah ba a ɗaukanta a ɗora a sikelin ayyukan alkhairi don ba ta Allah kai ba don Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai koya wa mutane addini in ka zo da addinin da ba shi ya koyar da shi ba to fa ba za a auna maka shi a matsayin addini ba zai zamanto haba'an mansura ba mamaki kaga wani ya ƙare rayuwarsa yana ta ibada ya fi kowa ko taɗi da jama'a bai cika yi ba amma kuma ibadar ba mutaba'a ibadar ta bidi'a ce ƙarshe kaga ya wahalar da kansa a banza ya koma wajen ubangiji a auna masa aikinsa sai aikin ya zamanto ba na alkhairi a ciki to ya Allah na ƙara rayuwa ta a ibada kuma ban gani ba ya ce to ai ba wanda muka tura a yi kai ba wanda ka yi nan mu ba mu aika wa mutane shi ba ba mu ce a yi irin shi ba ba ka yi wanda muka ce a yi ba don haka sai ka je gun wanda ya koya maka ka gani ko zai baka lada ba na tsammanin akwai mai bada lada a rannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya yi mana gamdakatar wallahu a'lamu wa ya kalbi na dukkan halittu za su mutu sun summa yub'asuna yawmal mati. sannan ba wai an mutu shi kenan ba fa dudu daga duniya sai kaduna mm. daga duniya sai kiyama daga duniya sai kiyama za a sake tashi kamar yadda Allah yake kuma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan kun mutu abin nan bayan kun zo duniya kun rayu lamayitun wallahi za ku mutu ku masu mutuwa ne ko shakka ba na yi dunnan mun yarda za mu mutu ba mai shakkar mutuwa saboda ya ga ana ta mutuwa kuma bai taba ganin dawwaman mai shekara dubu biyu ba ko ka taba ganin mutumin da aka ce shekaransa dubu biyu a an taba yin wayayin wani tsoho da yana zuwa har garin yana ba da labari <laughs> eh ka manta shi na shi sai ya baka labarin kakanka na tara ƙarya yake to Allah ya sauƙaƙe to ashe duk mun yarda mutuwa kan za mu mutu ko to Allah ya kyauta shi yasa Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku ranar tashi a kiyama in tazo sannan za a tashe ku to wannan shine wanda wasu suke shakka amma ba mai shakkar zai mutu tashin nan daidai wasu suke shakka kawai a idza mitna wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama ƙasa a inna lasmine ne lafi kalkin jadidi za a sake dawo da mu wata halitta sabuwa kai akwai inda ma suka ce haihata haihata limatu a duniya kai yi nisa yi nisa wannan wa'adi da kake mana mu mutu mu zama ƙasa mu rududduge sannan mu dawo kaga akwai masu shakka amma ba wanda ya taba cewa shi fa ba zai mutu ba ba kuma wanda ya taba cewa ƙarya kake ba a mutuwa akwai to ana an yarda da za a mutu to wallahi kamar yanda kai kamar yanda ka yarda za ka mutu so ka yarda kuma za a tashe ka thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun waye ya fara wanda ya halicce ka ba da zalika a mataka bayan nan ya kashe ka to shi ne kuma yace zai tashe ka sai ka ce ba zai iya ba da ba ka yayi ka ya sake kashe ka sannan ya ce zai sake dawo da kai ka ce kawai ba za ka iya ba dafa bai taba yi ba yayi yanzu kuma zai yi irin shi kace ka wane shi ba zai iya yi ba eh ashe dawo da kai yafi yin ka na farko sauki fa yatazakkaru muslim malam yace ya kamata musulmi ya zama mai tunani a kullum ya rika tuna almauta ya rika tuna mutuwa wa yasta'iddu lahu bil a'mali salihah kuma yayi tanadi wa mutuwar wani irin abu ya kamata mu tanada mutuwa a a'mali saliha kyawawan ayyuka ya kamata mu tanada mutuwa kyawawan ayyuka ashe kada ka tanada wa mutuwa miyagun laifuka miyagun ayyuka ba za ka ji ta ba domin daga mutuwar ka za ka gane in ma za ka je aljanna ko kuma za ka je wuta tun daga mutuwar mutum zai gane alamar masaukinsa don haka ka tanada wa mutuwa abun kwarai wa yas'alullah husnul khatima kuma kullum ka rika roƙon Allah ya sa ka yi kyakkyawan ƙarshe husnul khatima ka rufe rayuwarka ta alkairi da aiki mai kyau kar ka zo mutuwa ka karkare da kaburci ka karkare da mummunan aiki ka yi ta roƙon Allah Allah ya sa mu cika da imani Shi ne ma'anar wa tsarallaha husnal khatima wa tuba minas sayyi'at ya kamaci musulmi kullum ya rika tuba ya rika komawa ga Allah ya bar miyagun ayyuka tuba shine komawa ga Allah da ka fandare wa ubangiji ka kangare masa ka dade ka koma gefe ka bar hanyarsa to sai a ce maka tub ila Allah dawo shine ma'anar tuba taba ma'ana raja'a an gane ko sai ka dawo da ka bar hanyar Allah ka koma kana bin hanyar shaidan ko to to dawo ilallah zuwa ga ubangiji to sai ka rika kokari ko da yaushe ka zama mai tuba ka mai dawowa daga ainihin minas sayi'ati daga wayancan miyagun ayyuka ilallah ka dawo zuwa ga umurnin da Allah ya baka wa hadhihi fa'idatun wannan malam ya ce fa'ida ce rike ta da kyau ka rika tuna mutuwa ka tanada mata kyawawan ayyuka sannan ka rika roƙon Allah ya sa ka cika da imani sannan ka rika dawowa daga sabon Allah zuwa ga tuba ka koma wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba ƙaramar fa'ida ba ce duk wanda ya riƙe ta to in sha Allah zai samu gidan rahama shi ya sa ya ce fa'idatun ko kuma a ina? ehe to sai ne ce ne ya ce hazihi fa'idatun to zakirul maut wannan fa'ida ce to zakirul maut da take tunatar da mutuwa wasu lalewar lokacin suke ajiye yadda suka dama fa'ida ce da take tunatar da mu mutuwa Iza ta zakarta almauta ko iza ta al-mauta idan ya zamana ana magana da ga'ibi kenan idan har mutum musulmi ya tuna da mutuwa idan aka ce ta al-mauta iza ta al almauta idan har kai da ake magana da kai ka tuna da mutuwa an gane ko fa innahu yasta'iddu lahu to shi wannan bawan Allah idan har ya tuna da mutuwa to lalle ko ya kamata a ce kuma yayi tanadi abu mai kyau don mutuwar ko don abin da zai biyo bayan mutuwar an fahimci tabirin ko idza tadhakkara al-maut fa innahu yasta'iddu lahu idan har mutum ya tuna da mutuwa to lalle ko yayi tanadi don mutuwar za a same shi mai tanadi amma wanda baya ma tuna ta kawai to yaushe zai tanada mata wani abu wani haza ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tazakkaru hadini lazzat tazakkaru hadini lazzat ku rinka tuna mai yanke daɗi mai yanke daɗi daɗi in yana da yawa a hausa mai za a ce A'a daɗi da daɗi da daɗi da daɗi sai suka haɗu sunansu mai to kai ba barbare ma ya fi ka hausa to wane ya shi kuma tun ɗazu kana ce mun daɗi daɗi to gashi ba barbare ya ce daɗaɗa to amma sa'ad da ya yi bai ba da amsar daidai ba don abin da ake nufi ba wai daɗaɗan ba daɗin ba wai mai daɗi ba daɗin daɗaɗa ai wa'yansu ababen da suke da daɗin to daɗin jam'in sa yaya ne lazzat jam'u lazza ko shay'un labidun wa shay'un labidun izai tama'at sarat lazzat ko abu mai daɗi mai daɗi mai daɗi sai aka haɗa daɗi daɗi daɗi sai suka zama ehe da ɗai eh? amma daɗaɗa su ababe masu daɗi da ɗai kuma daɗi da daɗi da daɗi an gane to min lazzat mutuwa ce mai yanke dai duk wani daɗi da daɗi da daɗi da katara to mutuwa in ta zo kit sai ta katse su lokaci guda kamar kashe nefar gari daga an kama wannan abin da ya shafi na'urar gefen eriyar ku kit duk sai ku ganku cikin duhu to haka mutuwa za ta yi wa daɗin da kake ji komi yawansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai tazakkaru hazimil lazzat ku rinka tuna wannan mai yanke wa'annan daɗaɗen abubuwa da kuma wannan daɗi da daɗi da ake ciki wani kamma cikin wahala da wahala yake kuma idan ta zo ta ɗauke shi sai ya tuna ashe cikin daɗi yake daɗi eh, to yana cikin wahala kuma bai aikin alkairi to in mutuwar ta zo katse masa rayuwa sai ya tsinci kansa cikin wahalar da tafi wahalar da yake da a duniya sai ya ji ashe an cire shi daga daɗi duk da wahalar da da yake yi kaga wannan ya fi kowa ma tabewa to lalle ne ya kamata dan adam ka rika tuna mutuwa kar ka dauka abinda ba fasawa za a yi ba mutuwa kan akwai fashi ne ha wannan kan kawai ka jira daga lokacin ka kawai da Allah mutuwa yo akwai wanda ya taba dawama ne mutuwa kuma kai na ne faro me za a fasa da to mutuwar ko to kai ba haushe da fanka ma kake wallahi kai yanzu har kana ta wannan laifi ba kake yi amma magana kace to me za a fasa eh. mutuwar ko hisabi ko kuma sabon Allah i fassarar kenan sabon Allah za a daina ko mutuwa ce ba za a yi ba ko hisabin ne ba za a yi ba an gaya ma ban san za a mutu ba ko ban san za a yi hisabi ba yana yi kawai komi ma a yi a shigo akwai fili a ciki saboda ruwa Allah ya taimake mu don haka yan uwa musulmi hatta kalmar baki ya kamata kuma matso ya kamata mu san irin yadda za mu rika ainihin sarrafa kalmominmu na bakinmu wani lokaci fa za ka je ka yi wa ka gatsali kana ga kamar ƙuruciya kake kana ga kamar bandariya kake yi kana ga kamar holewa ce kana ga kamar ai wannan bai wuce shakatawa kawai a temple ba sai ka zo ka kai kanka jahannama gurbin da ba za ka taɓa fitowa ba har abada kuma tsalle ɗaya kai Allah ya kare mu don haka don haka ya kamata mu yi wa kanmu wai in ji bahaushe kiyamun laili ko almautu ita ce hazimin lazzat fa'innakum la tazkarunahu wallahi ba za ku taɓa tuna mutuwa ba fi kasirin illa ƙallalahu in har akan wani abu mai yawa ne ka zo abun yana ba ka sha'awa mai yawa ne sai ka tuna za ka mutu sai ka ga wannan abun ma ashe bai da yawa don ka zo katar da shinkafarka ta yi kyau a gona sai ka danna ihu ka ce bana za a yi tsiya ko to tuna mutuwa ba mamaki ba za a yanke ta kana kabari eh? sai ka gama ashe ba komi ba ce duk sanda ka ga wani abu ya maka yawa to tuna mutuwa za ka ga karancin abu shi ne fassarar wannan kalma wala ta hu ba za ku taɓa tuna mutuwa ba fi kasirin cikin wani abu mai yawa illa ba face sai ya kankanta wannan abu tuna mutuwar ka zai sa ga wannan abu ma ɗan kaɗan ne tunda in na mutu dai shi kenan to kuma ya ƙare kuma idan na tsaya wannan ya shagaltar da ni ban nema wa rayuwata ta lahira makama ba me aka yi wannan abu mai ƙarewa. ba mamaki ma wannan abun ya zo kana da rai ya ƙare? ko kuma yana nan kai ka kare to shi ya sa tuna mutuwa na sa mutum ya ga ƙarancin abun duniya wala fi kalilin illa kasarahu kuma tuna mutuwa ne zai sa abu kaɗan da Allah ya baka sai ka ga yana da yawa ɗan kaɗan ka samu yi ka tuna mai yawa ne ai kana da dubunka biyar halak malak in ji bahaushe sai ka tuna mutuwa sai ka ga ai wannan kudin yana da yawa wannan ma kafin in kare su ya sani ma ko kafin su kare na mutu sai ka ga yawansu tuna mutuwa na sa kaga ga yawan ɗan kaɗan tuna mutuwa na sa kaga ga ƙarancin mai yawa kun gane manufa ko? fala yan bagilin muslim malam yace baya kamata ga musulmi an ya gafala a ce ya gafala anil ya manta da mutuwa musulmi bai kamata ka manta da mutuwa ba fa hu yakta haka ne ko na bal malam yace a'a ya ta maut zai rika tuna mutuwa iman wa abada ko da yaushe har abada zai rika tuna mutuwa wanda yake gafala da mutuwa shine wanda ke damu da lahirarsa ba wanda duniya ɗai ya sa a gaba to shine shi tuna mutuwar ma bai kawo shi sai rika tuna rayuwa kawai rayuwa rayuwan nan kuma tuna tana sa mutum tamantar da shi lahirarsa sai lokacin tafiya lahiran ya zo kuma sai mutum ido ya rena fata Allah ya kare wa iddu lahu zaka samu mumini ko da yaushe yana tanadawa ainihin mutuwa tanadi mai kyau mai kyau yanzu kowane musulmi ya san menene tanadi mai kyau ga mutuwa sai dai ya ki duk wani abu in mai kyau ne kake yi ka san wannan mai kyau ne ba ka tsoron ka mutu kana yi in kuma bai da kyau kai kanka idan Allah aka ce Allah ya saka mutu kana kan wannan aikin sai ka harari mutuna ka san ba abun kirki ba ne kai wannan aiki ka Allah ya saka mutu a kansa sai ka je ce amin in na kirki ne to don haka kowa ya san abun kwarai wa yu'minu bil ba'thi lalle ne mutum ya zamanto yana mai imani da tashin alkiyama yawma yaqumu an-nasu min quburihim li rabbil alamin ranar da mutane za ku tashi daga kaburburansu li rabbil alamin saboda ku koma ga Allah ubangijin talikai thumma yunfaku fihi ukhra sannan sai a sake wata busar bayan waccan busa da aka yi aka mutu gaba daya to yanzu ga wata busa an sake yi fa iyamun yan yanzuru sai ga mutane kowa tsatsaye yanzuru suna kallo bayan da sun zama cikin ƙasa yanzu kun dawo bayan ƙasa bayan da ku rujujjuke yanzu kun dawo da jiki da tsoka an gane ko? to don haka mutum ya tuna wannan ranar mutum ya tuna da wannan ranar an gane ko? ya tuna da wannan ranar domin akwai lokaci da da a duniya kana tuna ba za a tashi ba to sai ka ganka ka tashi to me kake tsammani yanzu kam daga zarar ka ganka ka tashi fa ka yadda kenan yanzu za a yi hisabi wannan yarda ta yi amfani tana daidai da fargajaji wanda aka ba shi laya bata mun sha faɗi jaji ya je aka ba shi laya aka ce wannan layar daga ka gita ka dafa ta za ka ɓace jaji aka ritsa shi ya manta da laya sai da aka tare wuyansa sai ya danna layar kawai ya gangan jiki ya bata shege ya bata wallahi sai kam ya bata eh? sai kam ga kan yana gurgurgurgur a ƙasa amma gangan jikin ya ɓace to wannan matan ya yi amfani to shi ne ce. wai ba ka gane ba sai da aka tashe ka ke eh ashe gaskiya ne to wannan ganewar zai maka amfani to yana da kyau tun kafin a kai ga sare wuyanka ka gane sai ka ɓata tare da wuyanka ka ɓata tare da kanka wannan shi ne na'udu ilaihim ko ta'udu ko ta'udu ilaihimul arwahu sai ga mutane tsaye al'arwahu rayukansu ta'udu suna dawowa ilaihim zuwa gare su busan nan da aka yi ta zuko rayuka wa'yansu sai ta zuko su daga illiyu wa'yansu kuma a zuko su daga sicci kawai ya an taya su ta gefen wannan wasu ɗin na ubangiji kawai su tafi kawai kowa ransa ba zai shiga jikin wani ba yanda aka hura din nan haka za a zuƙo rayukan mutanen kirki suna can na an tara su na banza sijjin ko to haka kowa in an busa za a zuko ransa daga inda duran yake rufin sai a tura shi sai shiga gangan jikinsa kuma ran wani ba zai shiga gangan jikin wani ba haka za su taho kamar kudan zuma Ruu... kowanne kawai ya san inda zai shiga kamar yadda yadda ake taren na sai abu ya taho kamar kudan zuma kowa kawai in ya zo hey ratsa shi wannan ma na sai ratsa shi wannan ma na sai ratsa shi kawai sai kaga mutane sun dawo ka a cikin al'awar kamar hay'arsu ta farko aiki sai Allah aiki sai Allah subhanahu ta'ala kuma take kamar kiftawa da bismillah inji bahaushe an gama sai ga mutane yan suna ta zazzare ido ba da yadati a jasadihim wannan ruhin ba za a turo shi ba sai bayan jikinsu ya dawo sai an tatta jikin tukunna an gina jikin sannan sai a ainihin zuko rayukan sai a turo su sai su shiga cikin jikunansu a bayan an maido da jiki min kuhurihim daga kaburburansu to yanzu tun da kowa ransa ya shiga cikin gangan jikinsa sai ina sun mai saƙo na ilal mahashar ko kuma a kora mutane zuwa filin taro taron duk duniya ke taron dukkan halitta ba halittar da ba za ta taru ba kowace irin halitta mai rai da aka taɓa yi to a wannan filin za a taru mutum ne ko aljan mala'ika ne ko dabba kwaro ne ko ma wani irin abu ne da aka halicce shi aka yi masa ruhi to a rannan duk za a ɗunguma sai a tattara a wannan fili na taro kai wannan fili da girma yake yanzu a ce iya mutanen najeriya tun da aka fara haihuwa a najeriya ana jama'a suna mutuwa aka taso su yanzu aka ce an tanadi wani fili inda za a taro da mu da suka dawo suka same mu da wa'anda suka mutu da duk a taro akwai wani fili da aka tanada akwai filin kuwa eh to ku duba duk duniya fa za ta taru tun daga annabi adam har zuwa halittar ƙarshe kuma wani fili ne Allah ne ya tanadi filin a nan za a haɗu gaba ɗaya Eh, ila akiri ko ila akiri ma yulaquna fil akhirati sai a tafi da su zuwa ga ƙarshen gamonsu a ranar lahira gamo na ƙarshe daga nan ka gamu da aikinka na alkhairi ka tafi aljanna ka gamu da aikinka na sharri ka tafi wuta daga nan kuma taro ya ƙare da za a haɗa kowa da kowa dabbobi kuma an maida su turbaya daga nan ba za ka sake ganin shanunka ba ba za ka sake ganin awakinka ba ba za ka sake ganin tumakanka ba ba kai ba kaji ba tolotolo an gama amma kafin a ce an yi hisabi za a taru duka dabbobi mutane aljanu mala'iku ƙwari. duk tsuntsaye wannan shine gamo na ƙarshe ma yulaquna fil akhirati wanda za su haɗu da shi a ranar gobe kiyama min al aqtari allati yamurruna biha daga dukkanin sassanin da mutane suke tabi ko ina ka sani a doron duniya inda aka taɓa rayuwa to gaba ɗaya za a tado mutane a filin alkiyama ila an yattakiru har zuwa inda za a tabbatar da su ba da zalika imma fil jannati wa imma fil nari daga baya kuma daga nan imma a yi wuta ko dai a tafi aljanna Allah ya sa muna daga cikin masu tafiya aljanna fa innal jannata wan nar kuma daral qarari aljanna da wuta su gida ne na dawwama daral qarari gida ne na dawwama kar ka yi tsammanin aljanna karewa take yi kamar yadda ni'imar duniya take karewa in an je an je kenan kar ka ɗauka gidan fursunan jahannama kamar na duniya ne akwai wa'adi da za ka shiga wata rana a ce babu wannan gida na yari ko da yaushe wannan gida na yari yana nan jahannama gida ne dawwamamme in kaga mutum bai dawwama a ciki ba to bai shiga da shirka ba duk mutumin da ya tsundumi ciki da shirka to ba shi ba fita amma akwai waɗanda za a tsoma su a ciki a fudda su saboda aikata laifuffuka manya amma za a fitar da su saboda ba su aikata shirka ba an gane don duk mutumin da ya shiga jahannama da imani gwargwadon zarra to zai fita wata ran in dai ka shiga da imani gwargwadon zarra to wata ran za ka fita ka tafi aljanna duk mutumin da aka ce fa ya shiga da ragowar imani gwargwadon zarra to bai bai da shirka ko bai taɓa yi ba ko kuma kafin ya mutu ya tuba domin ita shirka ba ta barin imani ko is yanzu dai in kai shirka yanzu ba ka da imani an gama shi ne fa ke raba mutane da shirka nan ba sa ji ba sa gani sun dage yanzu mutum ya fi son a koya masa tsafi akan a ce masa ga sunna wallahi yanzu nan idan da tsabi muke karantarwa wai kana zamani ba daga nijar za a ga ɗalibai ba to kaji har baki na faso eh to amma sunna ake cewa wani yana unguwar ma bai so ya ci wani yake da an ce mishi sunna sai ya ji kamar an razana shi wani ya ce wai shi wallahi su kan bombon nan yadda ka san bom haka yake jin ta eh wai shi su kan bombon nan wallahi yadda ka san bom yana tashi haka nake jin ta in naji ta zuciya ta. Eh? wai musulmi ne wai ana kokarin karka shiga wuta kai kuma kana kokari wai ita kake so yau ga yanzu in wani kana karatu sai kace masa kai guru fa shirka ne sai ki ka kaji ko kaji ko ba su da aikin banda kafurta iyayenmu saboda ya ga gindin sa duk guru amma mai wasa da kura eh wai shi an kafurta baban shi to babanka yana da gunki kam ya ba za a ce masa ya kafurta ba eh me ba gunki ba ne? ka ce ba kai ne ka yago ɓawon ka tufka ko wani ya tufka ma ɓawon itacen fa yana ji yana gani ka ɓaje shi sai ka ɗau ɓawon ɓawon ma sai ka ɓalje na baya sai ka ɗau na tsakiya kuma ka murde shi ba daɗi yake ji ba ka maida shi igiya ka nemi wata fata wanda ita ma an kashe dabbar dabbar tana son rayuwa aka kashe ta bata hana ta mutu ba aka ɗauko aka rinka sukanta da allura aka naɗe wannan zaren aka sashi a cikin kunci aka boye aka ce to ka riƙe wannan ba abin da zai same ka don Allah itacen can yana da bawon a jikinsa amma ka sare shi ka ɓalje bawonsa bai hana ba fatan nan ce to ita ɗin dabbar bata hana ta mutu ba fatar a jikinta aka yanke Ba duku ya kama tsaga ta da almakashi ya rinka sukanta da allura duk bata hana ba eh sannan kai a baka ake to wannan shine kariya je ka wannan in dai yana jikinka ba abin da zai same ka sannan ka ce baka yi Allah ba ka ce wai kai ba mushiriki bane in ana cewa mushirikai sai ka ce shagu arna Wai shi kenan wanda baya sallah kawai shine mushriki yanzu in aka kyale mutane da haka me kake tsammani ba duk sai a mutu kafirai ba in ba akwai malaman sunna da Allah ya taimake mu su sun rufe idon su sun danne su, ba sa tsoron zargin wanda zai zarge su suke faɗawa mutane gaskiya masu rabo suna ganewa inda ba a fadi, wallahi da sai kowa ya dauka hakan din, ai tambaya ce wani akwai tambaya mm. ba a cewa wani akwai shirka ba wai wani akwai tambaya akwai asiri to asiru din alheri ne wala yuhlihu sahiru haisu ata an ce fa duk inda ya masihirci ne babu yanda zai yi ya samu aljanna ta inda duk ya kullo la yuflihu al muflihu huwa allazi faza bi dukhulil janna shi shine wanda ya rabauta da shiga aljanna to an ce masihirci ba shi ba aljanna wala yuflihu sahiru haisu ata kai kuma ka ce sai kai sihiri asiri wa zai ce asiri ba kyau to asirin din larabci ne tsafi ake nufi asiru ai tsafi ka zo kayi layar bata kuma ka ce musulmi ne kai ka yi jingina bango wai kai musulmi ne kuma baka san wani abu ba bokayen da suke ba da abun wai malamai suke ce musu wai malamai za ka ga yadda jahannama za ta cika da irin wayannan wallahi kai baka da aiki sai sai da gumaka sannan an yi magana su azara zaraka ce shaggu arna masu yin gumaka ko eh, to kai da kake yin gumaka ba kana saidawa yanzu wani da na sani yana irin sai da wannan gumaka gumakan yana tafsiri wai yana ba da kisan nan an ɗora wa annabi ibrahim tallar gunki yana cewa zai sai abinda ba zai amfane shi ba duniya da lahira na ce kai to aya ta biro kan malam shi ma kuma irin wannan abun yake saidawa in ya saida maka wannan layar duniya da lahira ba amfanin da za ta ma wallahi ya raba ka da Allah baka da tawakkali a lahira kuma baka da aljanna wai annabi ibrahim ya fita sai rika talla ga abun da bai da amfani jama'a ko akwai mai tsaye na ce to kai kuma malam in ka zo tallan naka ya kake yi a raina ba ba gaya nai ba ce to kai kuma lokacin da kake sai da naka guma kan mai kake cewa mutane wai shi nasa ba gunki ba ne ismullahi al'azam ne eh, eh wai ismullahi al'azam Allah ya to lallai ko shakka babu rayuwa ba karantarwar sunna tana ɗauke da haɗari rayuwa ba bin karantarwar alƙur'ani tana ɗauke da haɗari ina muke qauluhu wa yuhasibuhum bima sha'a shine to da yake illal jannata wan kowanne zai kare illa aljannata wan nar sai dai aljanna da wuta su ba za su kare ba wal arsh wal kursi yace al arshi da kursi su ma ba za su kare ba fa innahuma wannan lamirin yana komawa akan al arshi da kursi la yafnayani su ba sa karewa wala tabidani ba sa kuma lalacewa khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala lil baqa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne don dawwama wa amma samawati wal ardu fa innahuma tubaddalu sama da kasa su za a canja su in aka karkare hisabi ko kuma in aka karkare rayuwar duniya an yi sama da ƙasa ne don duniya in aka je za a yi rayuwa ta lahira kuma to wata saman ne da wata ƙasan ba wannan wanda muka yi duniya da su su ne za mu yi can lahira da su ba za a canja su kuma tubaddalu su za a canja su ta tafaɓɓaru samawatu ko sama za ta kekkeci watan shaqqul ardu kasa za ta tsatsage wa ya tagayyar ya canja ko ka ce wa ya tagayyaru hadal alam wannan duniyar sai a jirkita ta sai a dawo wata duniyar da ba ita ka sani ba kai dan adam dalilin faɗin Allah yau matubaddalu al'ardu ghairar ardi wata mawad ranar da za a canja al'ardu wata ƙasar a canja sammai ba wa'yan nan ba shi ne tubaddalu al'ardu ghairar ardi wata mawad tubaddalu al'ardu ghairar ardi wa tubaddalu samawatu ghairar samawati an gane ko? a canja ƙasa ba wannan ba a canja sama ba wannan ba waɗansu sabbital Allah zai tanada mana su wa barazulillahi lillahi alwahidil qahhar duk za su bayyana gaban Allah guda ɗaya mai rinjaye ga halittu gaba ɗaya ga sama sabuwa ga ƙasa sabuwa gaban Allah makaɗaici mai rinjaye shi yasa zai ce limanil mulkul yauma limanil mulkul yauma limanil mulkul yauma sai ce lillahi alwahidil qahhar wa barazu lillahi alwahidil qahhar amma al'arshu fa innahu la yataghayyaru amma shi al'arshi bai canjuwa ba a canja shi wal jannatu wan naru la da aljanna da wuta ma ba sa karewa wala ta tagayyarani kuma ba za su canja ba yanda Allah ya halicce su suna nan a haka wuta da azabarta azabar ba ta dushewa aljanna da ni'imarta ni'imar ba ta iskiyari wal kursiyu wa huwa dunal arshi kursiyu wata kujera ce ta matsayi bata kai al'arshi girma ba al'arshi karaga ce ta mulki kursiyu kujera ce ta iko to kaga ashe kujera da karaga ba za su zama girman su ɗaya ba karaga ta fi kursiyu girma al'arshi ya ɗara kursi shi yasa yake al-kursiyu wa huwa duna al-arshi wal arshu akbaru minhu al-arshi yafi kursiyu girma wal kursiyu wasi'at samawati wal ard kursiyun kansa da aka ce al-arshi fi shi to ya yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai duka idan da za a tattara su a jefa su kan farfajiya kursiyu sai ka neme su ka rasa kamar ka zo filin masallacin nan ƙwariyar masallacin nan da ƙwaya ɗaya ta riɗi sai ka je daga can waje sai ka rufe ido ka jeho ta ciki sai ka ganta cikin ta cika masallacin eh ya ka ce ɗauko ta sai ka yi ta nema in ka yi sa'a ba idonka ba irin nawa ba ne za ka gane in ka daɗe kana nema amma iri na ne fa ko na sa google din eh kwaya daya ta riɗi in aka jefa ta cikin masallacin nan ba za ta rufe masallacin ba ko to haka kasan bakwai a babbako saman bakwai a tattaro da abun da ke cikin su duka sai a dora akan kursiyu sai ka nemi ina suke karasa to wannan kursiyun kuma shi ma da za a dauke shi a jefa akan al'arshi sai a rika cewa ina yake a yi ta nema a yi ta nema kai lalle ya Allah ya yi gaskiya da yake zil arshil maji al'arshi yana da girma al'arshi yana da girma wal arshu aw sa'u min al kursi al'arshin nan yafi kursi girma da yake wasu na a summa yub'asu Allahu kalka za mu tashi eh. Wasu kaho Asurin Lazihu huwa alqarn shine kafo allazi ma'al malaki wanda yake hannun mala'ika israfil yanfuku fihi zai yi busa cikin wannan kaho. bil arwahi da wayannan rayuka da muka ce ƙahon zai zuzzuko su kuma ya antaya su ga gangunan jikin masu su fatattirul arwahu wayannan rayuka sai su tashi ila a ha kowanne ya tinkari gangan jikinsa fataha ya bi iznillah sai kaga gangan jikin ya tashi ya yi rai da yardar Allah sun manufi fihi ukura sannan a sake wata busa daban fa'izahun hun ƙiyamun yanzurun sai ga sunan kawai tsaye suna kallo a wannan lokaci kuma ba mai cewa kai karya ne ƙauluhu alƙalamu wallahu allahul mahuz ake nufi walƙalamu alƙalamin kuma allazi kataba allahu bihi almaqadir wanda Allah ya riga ya rubuta dukkan wani abun da ya kaddaro tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yana da cikakken iko da ya tashi kafin ya yi duniya ya yi mata abun da za su rayu cikinta sai da ya rubuta abin da ya kaddaro mata gaba ɗaya kafin ka yi abu sai ka yi masa ƙaddararsa in ba Allah ba zai iya wannan isbira eh? kuma kowa in ya zo rayuwarsa sai tana bin wannan ƙaddarar kawai sai yana ta yi kawai ba yadda za a ka kaucewa abin da aka ƙaddaro ɗin in ba Allah ba wa yake da wannan aiki laisa yafna shi alƙalami ba zai ƙare ba laisa yafna shay'un ne hada abada, cikin wayannan gaba daya wanda aka lissafa su su ba mai karewa har abada suna nan su kam hadhihi al-ashya'u allati khalaqaha Allahu lil baqa'i sune wayannan abubuwan da Allah ya halicce su don wanzuwa al-arshu wal واللوح wal والجنة wal وإن wal jannatu wan naru البقاء Allah ya su su tun da aka halicce su to Allah bai kaddara musu za su kare ba da babu su Allah sai ya yi su ya ce to ku kuma na yi ku kenan ba za ku kare ba Allah in yayi abu baka cewa don me wal arwahu idza khuliqat fa innaha la tafna haka ruhi idan aka halicce shi to shi ma ya baya karewa halitta na dan adam halitta na aljan sai dai a ɗauke shi daga wannan ruhi wannan gangan jikin sai a canja masa wuri gangan jikin sai ya mutu idan gangan jikin ya mutu ya rube ya lalace ya narke wata ran sai a sake ɗauko shi kuma sai a sake halitta gangan jiki sai a maida shi ciki sai kuma a sake dada shi sai a je a yi masa hisabi sai a kai shi wuta inda zai yi foro na wayansu watanni ko shekaru sannan a sake fito da shi in mai imani ne sai a kai shi aljanna inda kuma zai rayu har abada wannan ruhin ba a kashe shi ya kare ko kuma idan ya mutu da shirka in aka ɗauko shi kuma sai a kai shi wuta inda zai je kuma ya dawwama rayuwa ta har abada la ya mutu wa la ya haya ba zai mutu ba kuma bai da daddaɗar rayuwa idan kuma mumini ne mai cikakken imani daga an tashe shi kuma wannan ruhin an sa masa shi sai a taho kuma a yi masa hisaban yasira kamar yadda nan gaba za mu ji insha Allah a darasi na gaba za mu ji akwai wanda ake musu hisaban yasira akwai wanda ake musu munakasha akwai wanda kuma ga shi nan dai za mu ji ba za mu yi riga malam masallaci ba ana ganewa ko to wanda shi dama mai cikakken imani ne daga nan kuma sai a kai shi aljanna inda zai rayuwa ta ni'ima rayuwa ta har abada Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar shi yake sai mu tashi wal imanu bil basi ko to shi na eh summa yubasuna kai summa yubasu Allahu al-khalqa ko summa yab'athu ya kamata summa yab'athu Allahu al-khalqa to insha Allah shine matashin mu yan uwa musulmi mu yi wa kanmu kiyamun laili tun muna raye duniya fa mun riga mun yarda mun ce ba ma shakkar za mu mutu ko to bai kamata mu yi shakkar za a tashi ba kuma bai kamata mu yi shakkar hisabi ba bai kamata mu yi shakkar wuta ba bai kamata mu yi shakkar aljanna ba bai kamata mu yi shakkar kasancewar Allah shine mamallakin mamallaka wanda ikonsa ya rinjayi na kowa wanda kuma fa'alun lima yuridu ne don haka muna da damar da muna raye yanzu za mu roƙi Allah gafara a kan duk abin da muka yi wallahi don da kana shirka yau in ka tuba shi kenan Allah ya taimake ka sai a yafe maka shirkar da kai da in ka mutu sai ka zama ɗan aljanna kullum mun sha faɗi kada ka yadda ka mutu da shirka ko da ɗigo ɗaya to za ta haramta maka aljanna kamar yadda in har mutum ya mutu da imani ɗigo ɗaya to zai haramta maka dawwama a wuta amma ba zai hana ka shiga ba saboda ka yi kaba'ira amma kuma imaninka zai fito da kai wataran ka je aljanna ya fi dai wanda ya dawwama ko ko da tiriliyon ɗaya kai a ciki wata rana ai zai ƙare ko ba zai ƙare ba ne zai ƙare wata rana sai kaga mutum aljanna kuma shi kenan sai ya manta wancan ɗin so amma mu ba ma fatan second second jahannama bala'i ne ko second ɗaya sekon ɗaya muna fatan Allah ya kare mu da jahannama Allah ubangiji ya yi mana gargakatar wannan shine darasin mu na yau insha Allah abinda muka faɗe shi dai Allah muke roƙo ya datar da mu wajen ladansa kuskuren da muka samu a ciki saboda ajizanci na 'yan adam muna fatan Allah ya afe mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu da gudu tare tsira tare mahaɗar mu ta zanjan mutum firdausu da rahamar Allah yan uwa musulmi mu daina ja baya a gefen addini ja baya a gefen addini shi ke kawo raunin imani yunkuri a gefen addini kullum shi ke kawo ƙarfin imani kuma ba abin da zai karfafa maka imani kamar halartar makaranta halartar makaranta yana ƙarfafa imani kuma ka halarci makarantar da za a gaya maka gaskiya wani malami ika idan kana zuwa makaranta wajensa sai nesanta ka da Allah sai nesanta ka da manzon Allah sai rika nuna maka hakan din son annabi ne kuma kin sani don ba son annabi kamar kana son sunnarsa kana bin karantarwarsa ba son Allah kamar kana bin littafinsa kana bin karantarwar littafinsa daga zarar an ɗauke ka akan kitabu wa sunna to an damƙa maka ƙin Allah da manzon Allah a cikin hikima <coughs> amma kai ba za ka gane ba Allah Ubangiji ya taimake mu da gane masu gaya mana gaskiya kuma Allah ya taimake mu da lizimtar su ko da yaushe nan za mu dakata insha Allah sai dai in akwai tambaya kafin mu yi addu'a to wannan shine darasin mu insha Allah sai mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وشيوخنا وعلمائنا وأساتذنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من ارادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين